Assalamu alaikum masu kallon mu barka mu da warhaka barka mu da sake kasancewa da ku a cikin wani shirin namu na girgirgen mu da tosani. A cikin shirin namu ne muna tare da bakwa wadda za mu kawo muku girkin da za ta mana yau. Kamar da kusan shi wannan shirin namu ya dauke da wato baki da suka kware a farnin girki yayin suke zuwa domin koya mana yadda ake girke daban-daban. Tare da gabatarwa a wasu Musa ɗin Suhu. Bar mu ɗan je hutun takaitaccen lokacin da muka dawo sai mu bayyana ba kwanta mu a cikin shirin namu. masu kallon mu kafin mu je hutu takaitaccen lokaci na bayyana mu tana tare da bakuwa ta wanda kuma bakuwa bace illa face Fatima Bala Usman farka da kasancewa tare da to na manta faɗa wadda aka fi sani da cheesecake ne <laughs> <laughs> tabbas to yau me zaki girka mana yau insha Allah za mu yi omelette couscous sai kuma za mu yi mocktail za mu yi zobo mocktail sai za mu yi mango mocktail insha Allah to da me za mu fara to yanzu za mu fara da couscous sai yanzu za mu fara da couscous mu za mu fara sai bai kaɗan a ciki tukunyan mu kenan a cikin tukunya eh mai kada yawa ba a bukatar mai da yawa eh ba a bukatar mai da yawa tunda already da zamu saukin kuskus din mun zuba mai a ciki kwarai da gaske sai mu zuba kwarai zuba ita ma ba wani da yawa ba sai mu kawo da kafin nama mun riga mun dafa shi kuma an yi yankan da da shi ma maganan kuskus din nan da yin da ya sa kuskus ya yi warawa ke da saboda magana eh saboda magana da bayan sauki din shi ne zuwa da in ba a huta shi da wata amfanin magana yana hana ya shaƙi wani wara ya yi kyau so ya samu ci gaba da ci gaba da dama na bambam da mun da shi ya da so Obviously, because of the spices. No, you. no, they don't get them with you. That's why i spice. I'm the spice. I'm not there. I'm mm-hmm. not there. I'm ko me yasa kika sa suna da ta tafi da kamshin siyar da nama muna so ya shi nama sosai kin san nama yana buƙatar na da rage sosai domin ya shiga ciki yadda ya kamata ba ma so ya yi ƙarfi ƙarfi so yanzu ga gani ɗin fresh tabarnuwa za mu zuba idan ba ku da idan ba ku da wannan za ku iya yi tsinta gari tare da sai fresh alfuma wannan kamar man bai isa ba ko a hakan ma ya sa ba ma bukatar mai sosai so ga shi yanzu mun gama su soya naman musamman musamman don kusan dama mun riga mun dafa shi za mu zuba karas ne an yi shredding din shi an gurza shi za mu zuba shi a ciki Yawanci na ganin sai bayan an zuba wannan shinkafa ne ko ko taliya ko menene kafin a sa karas amma na ga kin sa karas din suka kuma a zuba a zuba shi kuskus ne eh, saboda already mun riga mun dafa kamar mun dafa kuskus din mu mm. so da mun zuka shi ba zai take ba zai dauki lokaci ba zai yi zai na dake shi sa. So yanzu za mu ɗauko kuskus ɗin inda muka jika shi muka yi sauke shi

rage shi sosai don mu bar shi ɗan yi amma kafin nan dama wurin da za mu sokin ɗin shi mun zuba ɗan gishiri mun zuba mai sai muka zuba ruwan zafi muka ji shi so yanzu za mu zuba magi a ciki gashi ba sai mun zuba gishiri ba tun da nama mun sa mishi gishiri kuma shi ma wurin soya shi mun sa yanzu so yanzu za mu sa wannan eh, sinadarin ɗan ciki da spices da magi ko rage haske za mu sauke shi gefe sai yanzu za mu dora yanzu za mu dora kwamfan mu ga shi kuna kallo sai mu yi sai mu zuba mai kaɗan a ciki non stick za a yi musu to omelette nan ko ne kwai ne ba kwai ne za to na ji sun ce to menene za a shi mun fasa kwai guda uku a nan za mu zuba mashi um, sinadarin ɗanɗano magi sai mu zuba ɗan salt kaɗan a ciki gishiri kenan gishiri sai mu zuba black pepper masoro eh, sai meat spice ko mm. sai mu zuba ko kuma mu zuba komai ya daɗe Ko me yasa kika sa suna da dan kaɗan a cikin ƙwallon saboda ai kin san kwai in aka jika da da zaki ji ya fito yayi yawa so baya buƙatar a cika mishi kuma kin ga mun saka magi mun saka gishiri a ciki mm. so baya buƙatar su da yawa kuma in kin lura kin ga na saka ɗan spices haka a ciki in ma kuna da jinja haka um, tafarnuwa da citta yawan citta ta gari za ku ɗan iya zubawa saboda ƙarnin kwai tabbas kwai yana da to mun gama bikin za mu aje mam ya yi zafi za mu tabbatar da ko'ina ya samu a kaskon sai mu zo mu zuba ba da yawa ba a so ya yi kauri shi soya soya soya kamar dai noman yadda za a soya kwai haka ake yi shi za a yi shi sai a daura a kan kuskus amma shi ba a bukatar mai kauri sosai mm. fere-fere ake so a yi shi domin ya samu ya rufe eh, don ya rufe kuskus ya yi kauri zai iya kafashe ba mm. kuma kuna so za ku iya dan saka turmeric ko kori a ciki don ya dan bada shi kwana mai kyau daidai yadda ke so mun kira bashi a hankali eh, a hankali kada a soya soyayya mu juya shi wato da mun bar shi ya soyu zamu juya ɗan sai shi ma ya soyu ya ya so gani shi ganin ya mana ina so kuma ya dan soyi ya ba da wannan golden color din yayi brown da za yi shi fari haka eh <laughs> gaskiya ya yi kyau abin sha'awa ko a haka mutum ya samu aici zai yi sosai ya yi kyau sosai bai koli ba irin brown da ya yi ba na kuna ba brown ne mai kyau mai ban sha'awa ko a haka ma masu masu kallon mu ya ka samu wannan banci zan yi abu na domin yadda ya yi kyau ma abin sha'awa ne to za mu kashe wutan kwan ya riga ya so yanzu za mu zo sai mu yi plate mu zuba kuskusin ya sai kuma me za mu yi? sanin gama da kuskus za mu zo mu haɗa mafitar sun zani mango mafitar zani na soko sannan kuma zani na spread shi daban ba za a haɗa shi da wani abu ba zani shi kamar yayi haka. To yanzu abin da za mu fara? bari mu zo mu fara yin so to bari mu kawo wannan ne sai ne san wannan ne sai ko kuna yin zan ne sai da da wannan dai mun tsaye da samu ne kuma da dada mun ya shi na mu saka a ciki kamar guda biyu haka wannan kuma ala'a ce mun wanke ta mun yanka ta ƙanana ita ma za mu saka a ciki ba wani da yawa ba hmm. sai mu samu shuga ga da ne shi ma za ka zuba daidai yadda kake so za mu saka kamar teaspoons guda biyu

kes kesan ishi ruwan tabbas ba ruwan ya haɗe ya haɗe gani ya haɗe sai mu zo mu zuba kankara mu zuba ta sama sai mu zuba so za mu zuba so ɗin shi na kaɗan ba da yawa ba wasu bari ya samu abu yana zuba bari ko da spoon ne sai yanzu ba tun da kaɗan muke bukata ba wani da yawa ba so za mu bashi haka sai mu ɗauko spray ɗin zuba a ciki gashi mun zuba su kawai ne sai mu gashi bari mu dan ya ida ciko mana kwakwalwa kaɗan to gashi na wannan mun ga haɗa na iya saka slices na lime idan kuna so a ciki domin ƙara ya fito kun ma lema a sauƙaƙe abin da wato ɗan zoɓonka sai da ɗan sprite ɗinka sai ka ƙara ka kuma masu kallon mu da amarya da fatan dai kun ɗauki wannan darasin wannan lemun ma na daban ne tun kafin ma na ɗana na yabe shi saboda abu ne wanda baya buƙatar kayan aiki da yawa to na gaba ne za mu haɗa. Mun zami na mango already muna da mango juice mu. fresh mango ne muka samu kawai muka yi blending muka dan sa ruwa kin gan shi yana da dan kaurin shi kuma zallan mango kuma zallan mango ne ba abin da muka samu shi, ko sugar ba musu ba a ciki ba so yanzu shi ma dai kamar yadda muka yi na soko din za mu ɗauka slices ɗin na lemon mu sa a ciki mhm. sai mu zuba ana haɗin mu shi ma kaɗan kamar yadda muka sa a wancan baya buƙatar a sa da yawa so yanzu na zuba slices ɗin da na'ana'an za mu zuba shiga kaɗan ba wani da yawa ba tunda kin san mango yana da nashi zaƙin eh, kuma shi ma spread ɗin ma yana da yawa shi ma za ma sa shi ke nasa kamar yadda muka yi na wancan ɗaya eh. sai mun ga wajen yawa ya fito idan kina shan za ki dinga jin testin ai ki rasa menene ka jin ki sha <laughs> sosai kin san lemon da nashi shi ma mitin kuma da nashi gaskiya ko shi ɗanyen mana a nan da ka aji shi a waje eh, da ga gaba sosai kuma kisan yana da amfani ma a jiki yana ƙara lafiya ta abubuwa da yawa wato gashi shi ko shi ma ruwan ya sai mu zuba bari mu kawo da wannan domin masu kalam su ga gurbin sosai sorry yanzu eh, an fara zuba ice cream kuma ba ku masu kallon kuna kallon cikin kofin yadda ya kamata shi da sanyi yawanci ake shan shi gaskiya saboda mangoro da kusan cocktail suna buƙatar abu yaro mai sanyi yawa to mun zuba ƙanƙara ne za mu zo sai mu zuba mango juice ne sai mu topping da sprite na and something Ne kika gan shi? Masha Allah. za a sa sprite yawa mun zuba sprite din za mu dan motsa shi saboda flavor sun su haɗe hmm. na lime a so shi na ƙarshen ba wai ni ba ne da shi ba kawai za mu yi using slide ɗin ne za ni yi using kankara sai ni yi using wannan lemon ɗin da naa za mu zuba wannan ɗin lemon a ciki kamar yadda muka yi na sauran sai mu zuba mint ɗin sai sugar sai mu squeeze ɗin shi kuma ga shi ba wahala kina dan ya matsa shi yake ga ruwan ruwan ruwan ya sai mu zuba a sama mm, ya fara abinka da gangara sai baya cikin fridge sai ya dinga narkewa to sai mu zo mu tafin din shi da spray shi ya fito kin ga shi ba ma wani juice da muka sa a cikin gaske zallan abin da muke da shi kuma so ka sauce sanin da lai shi ma flavor din zai fito a ciki to sauran haɗa teburin mu kenan inda za mu zo zani plating din sai mu zo mu haɗa da kuskus da muka riga muka gama mun zuba abu za mu zo mu saka a plate za ku ɗauki plate ɗin sai ku ɗaura shi haka sai a zo a cire shi a hankali mashallah ga wanda muka soya samu ɗauka sai mu ɗaura shi sama shi ma a hankali ga kuskus omelet ɗinmu ya zama ready za a ringa ci da ƙwai ana ɗiba kuskus ɗin ana ci da Masha Allah ya yi kyau masu kallon mu. Bari mu haska ko koma ku gani. To yanzu sauran lokacin dandano ya yi bari mu haɗa kaya kuma mu shirya tsaf domin dandano waɗannan abin da muke tafi da shi. bayyana wa masu kallon kamar yadda ku gani abincin ya haɗu ko za ki ƙara bayyana masu kallon ah, dalla-dalla abubuwan da muke da shi akan teburin namu. To wannan dai a plate muna da couscous da omelette a sama wanda muka nuna muku sai kuma wannan shi kuma mango mocktail ne sai wannan zoto ne sai wannan shi kuma sprite ne da su lemon da muka yi da naa To masha Allah. To lokaci ya da zan ɗanɗana a madadin masu kallon mu. to kuma da me zan fara to gashi nan dai sai wanda kika zaba to bari ya fara da wace in yayi da to bari mu je daidai ina inda kika bude madan shi zaki yi ba kuskus da wanki nan haka ake cin sa haka ake cin sa to masu kallon kun ga na yi babai na da kuma kuskus ake cin da shugabi kwarai da gaske Hmm. Ne shi ne. Ba magana. <laughs> Kin ga shi cikin lokaci kaɗan za ka haɗa ba wani bata lokaci. Hmm. Kin san kuskus bai cika son wuta da yawa ba. So da wani bata lokaci wurin dafa shi. kwarai da gaske ko ba ki in kika yi baki da wani abin da zaki iya basu su zaki iya yi shaf shaf ki ki dafa ki kai wasu gaskiya abinci ne ya dare kin san me bayan kuskusun da wan wannan ketchup din da kika kara ta shi idan kika ji zaki zaki daɗi daɗi mai kin hanki kin gane ko eh, Mun gina fitowa a lokacin ya sosai kuma za ka ji dandanan su a lokaci ya shi amfanin ganishin abinci mm. yana attracting mutum kwarai da kan iya ci ba in ka ga an dan gyara an dan ganishin din shi sosai ka so ka dandana ka ci yadda abinci ne gaskiya wannan abincin ya yi daɗi ga kuma sauƙin haɗawa kwata-kwata ma ban kai ban wuce minti talatin ba wajen eh, haɗa wa'annan abubuwa

abin da muka zuba su a ciki hmm. sai ga ko a kanan shi ma akwai zo da nan ma akwai zo ya haɗu ta alhamdulillah komai ya yi kuma da dano ya fito komai ya haɗu to masu kallon mu kamar magani na da na kuɗin da muka ga kuma sanyi sai cikin zuciyarka wani daɗi ka so da gaske musamman masu sa mutane idan suka fita wajen shakatawa na kafin dai a fara cin wannan da su saka mm. dan saboda sanyi sanyi ke <laughs> kallon mu a duka duka da mu kawo ƙarshen wannan shirin da fatan dai uwar gida amarya za a gwada wannan daddaɗin girkin gashi ba mu cika wasu abubuwa da yawa ba abubuwa kalile ne amma in kuwa ɗanɗana masu kallon hmm, na so a ce ɗaya daga cikin ku kuma da baki ɗaya ku za ku zo ku ɗanɗana wannan girki amma babu dama amma kuma a madadin ku na ɗanɗana muku wannan girkin kuma na fada muku da na sa yake ya kamata a gwada wannan girki me za ki ce masu kallon kafin mu rufe wannan shirin. masu kallon mu da fatan za a je a gwada gida kun lura dai ba wani kuɗi ba ne za a kashe wurin yin wannan. Ƙwarai tabbas. Za a iya yi wa mai gida a yi ba baki kuma a yi ma yaran gida. Masha Allah. A duka da dai masu kallon ma'anar ku kawo ƙarshen wannan shirin na wani girgirken mu na tozali a madadin ni mai gabatarwa Firdaus Musa Dantso ba ko mu ta yau wato Fatima Bala Usman wanda aka fi da Tis Kitchen sai ko abokan aiki na wanda suka taimaka don ganin cewa wannan shirin ya zo gare ku da kuma mai gaban nan wannan shirin muke cewa masu masu kallon mu a huta lafiya sun sake ɗauko a wani shirin namu na gaba.